Oga lafiya yau na ji kana ta tsaki. Wai mutumin nan ka san har yanzu bai bani kuɗin nan ba. Waye wai? Babba ma na. Babba bai ba ku rago kuɗin nan ba. Naira miliyan biyar. Naira miliyan biyar sama da wata nawa har yanzu baka bayar ba. Kullum na kira ka akwai karyar da za ka yi mun. Kullum akwai karyar da za yi mun. Amma ba zan yi ƙasa ba yanzu ba in kira shi mutum zai kuma ce. Baka san menene? Hello? Hello, ina jin ka. Allah magana kudin nan ka taimaka. ka taimaka ka bani ina so zan yi amfani da su ne dan Allah kai yanzu ka yadda da ni bane komi wallahi ba haka da gashi na ce waya kake mun na ce ma zan ba ku na ce ma zan ba ku kuma ka ga kana ka ba shi bane wani tambadaddan ne kuma Suna na manaja ba bana sallah sai ran sallah bana azumi sai da azumi kawai magana kuɗin ne nake so a yi idan za ka bayar ka bayar idan ba za ka bayar ba wallahi ko da an ga mai sabon ka yafe ma za mu kawai ka shiga aljanna wallahi ba za mu yafe ma subhanallahi magana da kuma idan ya cinye kudin ba ai mutanen namu ne ka san dole sai da haka Allah turo min account number ka na sama kuɗin nan yanzu yanzu nan Allah ya saka da ka tura min ka yanzu yanzu kina baran tura ma Yawwa. yawa baran turo tura ma. Yawwa, zan tura ma saboda yaron nan ya Allah ya ce da tura kuɗin nan kawai irin kwadara ne kai mai hanga kai kai kai kai Shi ne.